الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi شرح لي صدري ويسر لي أمري min عقدة من لساني يفقه قولي بهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام wa الله barkan mu da wannan marice na asabar 14 ga watan safar a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan tara a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu marjan fi mattafaka alaihi shekan daga masjidin qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na ɗari da hamsin biyar. in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajj makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babu fardil hajji marratan fil umri da haka yau za mu tashi babin da ke biye masa mala ya ce babun safarul mar'ati ma'a mahramin ila hajjin wa ghairihi babun da yake bayani akan tafiyar mace zuwa ga aikin haji ko wani aikin haji tare da muharrami yana daga cikin kimantawa da darajawa da martabawa da musulunci yayi wa mace hana a barta ta yi tafiya ita kadai in dai tafiyan nan ta kai ta kwana to bai halatta ba ta yi ta ita kadai dole ne sai akwai mai rakata saboda tattalinta saboda girmamata da karramata ko da ku tafiyan nan ta aikin hajji ce ina fata an gane kuma wannan ba tauye haƙƙi ba ne girmamawa ne mutuntawa ne don abin da aka damu da shi shi ake tattalinsa amma namiji duk inda zai je tafiyarsa ba ruwan kowa da shi amma mace saboda ita yar a tarairaye ta ce yar a tallafe ta ce a kula da ita ne wannan ya sa musulunci ya sanya wannan sharaɗin kuma musamman a irin wancan lokuta har ma da yanzu za ka samu a halin tafiya akan iya fuskantar waɗansu haɗurɗura a da can akwai masu tare mutane don su kama su su mai da su bayi ba wai don su ɓaci abin hannunsu ba na daga cikin hanyoyin da ake samun bawa shine a kama ka a hanya kawai saboda an fi ƙarfinka a kai ka kasuwar bayi a siyar da kai to a da ana yi wa mata irin wannan namijin ma bai tsira ba ballantana mace to kuma za ka ga irin wannan haɗarin yanzu ya sake dawo mana tunda yanzu ma akwai yanki da nafas ai kusan makamancin irin wannan ne da haka musulunci dai ya sanya cewa idan mace za ta yi tafiya to lallai lallai in tafiyar nan mai tsawo ce ta kai ta bar gari zuwa wani garin ta kai tsawon kwana da wuni to dole dole ne a samu wanda zai raka ta in an ce har a tafiyar aikin haji sai an yi haka to ina kuma ga wadda ba ta aikin haji ba min babu aula daga nan ne aka samo mijin biza da ake faɗa ko saboda ka'idar ita saudi arabia don cika wannan umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamu karanta cikin hadisai ya sanya ba ka isa ka kawo mata passport na mace kace ta buga mata biza ita kadai ba sai an hado da me sai an hado da namiji to ne yau da gobe mu kuma a hausa sai ake cewa namijin biza ko mijin biza mana su a wajensu dole ne wannan namijin shi ne wanda da shi za su yadda ita wannan macen ta yi tafiya har ta shigo ƙasarsu da in wani abu ya faru to ya zama tana da wani jami'i tana da wani shaƙiƙi tana da wani wanda zai kula da ita to a ka'ida ta addinin musulunci ba wai kowane namiji ake rarima ba yawanci ejan ne da kuma dai son zuciya irin namu sai a je a samu wani namiji a kan hanya bai santa ba bata san shi ba wani namijin ita ma bata san shi ba bai santa ba ba ma su suka haɗa kansu ba kawai ejan ne za su haɗa su to sai an zo za a tafi sai a haɗa su a ce to wani ga wance da Allah ka kula da ita ke ma shi nan shine shakikinki ko jami'inki to amma a ka'ida ta musulunci namijin da zai raka mace unguwa dole ne ya zama muharraminta idan aka ce muharrami shine ko mijinta na aure ko kuma wanda babu aure tsakaninta da shi har abada saboda ɗan uwantaka da dangantaka ta jini kaga kamar mahaifinta kamar ɗan da ta haifa kamar wan babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kamar ƙaninsa kamar wan babarta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya waɗannan duk su ne shaƙiƙan mace ko kuma surikinta mijin yatta wanda shi ma babu aure tsakaninsu har abada shi ma wannan zai yi mu'amala da ita ne kamar matsayin mahaifiyarsa to haka nan ko kuma uban mijinta kaga uban miji shi ma zai yi mu'amala da ita ne kamar yarsa babu aure tsakaninsu har abada to wa'annan su ne suke iya raka mace irin wannan tafiya da zamu yi. na farko dai ka ga su a keɓance wasu da ita babu haɗari an gane ko yanzu don mace ta yi tafiya da ɗanta na cikinta ko ubanta ko yayanta ko ƙaninta ko waɗancan duk wanda na lissafa ɗin akwai wani zata mummuna babu sannan na biyu waɗannan sun fi kowa kishinta duk wanda ya taso zai taɓa ta waɗannan sai inda ƙarfinsu ya ƙare ba za su bari a taɓa ta ba to wannan shine asalin abin da ake nufi da namijin da zai raka mace anguwa kuma raka mace anguwa da wannan ma'anar addini ne ba wai abin aima dariya ba ne ko aima sowa ko aima ihu ko a ce da kai ka zama mijinta ce kamar yadda na gaya mana a ƙasar hausa asali raka mace anguwa ƙasƙanci ne ga namiji shi yasa habba haushi yana da karin magana da yake cewa lalataccen mai gida mai raka mata anguwa to amma a musulunci kwa gyararren mai gida ne mai hankalin mai gida ne mai sanin ya kamata mai gida ne yake raka matarsa mai anguwa yasa za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk tafiyar da zai yi ko matansa za su yi tare suke zuwa sallallahu alaihi wasallam saboda kulawa da martabawa da kimantawa ga 'ya'ya mata an gane ko da haka mace idan za ta yi tafiya ta aikin haji lallai samun wani shaƙiƙi wanda zai raka ta sharaɗi ne rukuni ne cikin halaccin tafiyarta shine hikimar kawo babin a cikin kitabul hajji saboda shi hajjin nan da dai galibi sai an yi tafiya ba a garinku ake yi ba in dai kai ba dan maka ba ne dole sai ka tafi daga garinku ne ka je maka to wannan tafiyar kaga sharaɗi ce a aikin haji domin sai da ita aikin hajjin yake yiwa to samun mai rakiya ga mace a irin wannan yanayi shi ma sharaɗi ne in mace ba ta da wannan to ba aikin hajji bai waje ba a kanta ba dole sai da wanda zai mai sai da wanda zai raka ta saboda ita sharaɗin tafiyarta shine dole a samu ɗan rakiya hadisi mai lamba ta 847 hadisu ibn umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tusafiri almar'atu thalathata ayyamin illa ma'a dhi mahramin kada mace ta yi tafiyar tsawon kwana uku sai da muharrami an gane ko kada mace ta yi tafiya ta tsawon kwana uku sai da muharrami to nan cewa tsawon kwana uku ana nufin tafiyar da za ta kwana uku ko tafiyar da za ta ɗauke ta kan ta kai inda za ta kai ɗin ta yi kwana uku a hanya saboda kun san mutanen da tafiye-tafiyensu a ƙarni wani tafiyar sai ai kwana biyu sai ai kwana uku sai ai wata ɗaya ma ba a je ba to da haka waɗansu malamai suka ce tafiyar duka ɓangarorin biyu ake nufi in dai za ta kwana uku a inda ta je to dole ne ya zama akwai ɗan rakiya in tafiyar kuma za ta ɗauke ta ya kai kwana uku a hanya ba ta isa ba to nan ma dole sai da ɗan rakiya an gane ko to yanzu galibi babu tafiyar da za a yi kwana uku a hanya babu ita saboda me saboda yanzu hanyoyi sun gyaru kuma kayan sufuri masu sauri sun samu yanzu da daga nan kano kafin ka je zariya sai kai kwana biyu to amma yanzu awa nawa zaka je Zaria daga Kano awa ɗaya da ƴan mintuna ne ka isa da daga Kano ka je Katsina a ƙar nan ma sai kai kwana biyu ko kwana ɗaya da wuni ɗaya amma yanzu awa nawa za yi daga Kano zuwa Katsina an gane ko? to da haka malamai suka ce tafiyar duk da yanzu tsawonta ya ragu ko an samu kayan sufuri ko an samu amincin hanya to amma hadisin ba zai tashi daga aiki ba har yanzu yana aiki kaga kenan nan da zariya za matarka za ta je raka ta ya kamata ka yi nan da ka tsina matarka za ta je kai ta ya kamata ka yi ko kai ba za ka yi kwana ukun a can ba in ka kai ta sai ka dawo in an yi kwana biyu kuma za ta dawo sai ka koma ka taho da ita ko kuma can su kuma sai su haɗo ta da wani yayanta ko wani kawunta sai kawo ta gida shikenan ciki lafiya baka lafiya aka raja al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu ta as-sala babu fi kam yuqsaru as-sala hadisi mai lamba ta takwas hadisu abi sa'id hadisin abu sa'id da khudri Allah ya kara masa yadda qala yace arba'un hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu da kunne na naji su daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abu sa'id ya ce wa a ƙanani suka burge ni kuma suka ƙayatar da ni yau daman ya za a ji magana daga bakin annabi ba ta burge ba ba ta ƙayatar ba ba zai yi ba na farko yace Allah tusafir maratu masirata yawmayn laysa ma'aha zawjuha kada mace ta yi tafiya matukar tafiyan nan ta kai tsawon wuni biyu face a tare da ita akwai mijinta ma'ana face mijinta ya raka ta auzu maharamin ko wani muharrami ɗanta ko yayanta ko ƙaninta ko babanta in dai ba a samu miji ba to a samu ɗayan wa'annan to wannan magana ta farko kenan wannan bata kayatar ba ta kayatar wala tushaddu rihalu illa ila salasati masajid abu na biyu annabi yace a hirka da aniki garin tafiya da niyyar ziyara ga kowane masallaci a duniya in ba ɗayan uku ba duk wani masallaci a yau da zaka sai da kila jeranka ko ka sai da wata kadararka ko kai tarun tarin kuɗi don ka tafi ka je wajen in dai ba ɗayan masallatan nan guda uku ba to in ka tafi ba lada ka je nemowa ba zunubi ka je nemowa yanzu Allah ya hana a niki garin tafiya zuwa ga wani masallaci in ba ɗayan ukun nan ba za mu ji su da haka duk wani masallaci ko shehu wani ne ya gina shi ko aka gina masa to bai kai dan dai wannan masallacin a tashi daga gari zuwa gari a je wajen masallacin ba ba a yi haramun ne manzo Allah ya hana saboda dalilai guda biyu ko uku dalili na farko dan sauƙaƙawa al'umma domin shi addinin musulunci kullun dan me dan sauki ne yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra duk wanda kaga ya gina wani masallaci da sunan wata manufa kuma ya shelanta wa mutane su rinka zuwa to wahal da su ya soyi ya wahal da su kuma ya cuce su domin ƙarshe in sun je kuma sai an karɓe musu wani abu inda a ce in suka yi wannan wahalar da lada to sun fanshe ila wani ya ce to ai zuwa maka ma akwai wahala to amma ai akwai me lada zuwa madina ma ai akwai wahala to amma akwai me lada to zuwa wancanan kafa da wahala amma akwai lada inda ladan a ina aka same shi sannan duk wani masallaci da ka sani a duniya kowa ya gina shi in dai ba waɗancan masallatai guda uku da za mu faɗa ba bai fi naku lada ba bai fi naku falala ba bai fi naku daraja ba dan an je shi ba a je naku ba ko dan an je shi ba za a samu ladan da ya ɗara wanda ake samu a naku ba duk ɗaya ne da masallacin GRA da masallacin koma ina ne duk ɗaya ne ina fata an gane da haka mu fahimci wannan da kyau to da haka manufa ta farko ana so ne a sauƙaƙa mana ba a so a mu azabtar da kanmu ko wani ya ta azabtar da mu ba na manta wata rana ina gidan wani malami daga cikin manyan malaman ɗariƙa na garin nan ina karatu ni karatu ya kai ni wallahi sai ga wani mutum ya zo afu jajan da shi da matarsa wai a hanya ma ta haihu amma shi murna yake wai daga kaulaha suke har ga hotuna ana wai kuma sai wani shafa hoton ake ana ɗauka albarka a zuciyata nake iska tana wahal da mai kayan kara yanzu a ce wai ka tafi kaulaha kar kuma kila nan nan ta kala rawi dan madan waga uwarka baka je ka ɗebo mata ruwa ba ka tafi kaulaha ya ce ka je kaulaha ka dawo ka kara duhu wanda ya je Legas ya dawo ya fi ka haske kaga wannan dai mutane ya kamata su waye an wuce wannan ko makada da ake zuwa a ƙar yanzu ka ce za ka je a ƙar ka azabtar da kanka sai dai in baka da kuɗin tikitin jirgi ko amma kawai ka ce za ka tafi wai kaulaha a ƙar wannan wahala ce kwarai da gaske ba za ka gane ka sha wahala ba sai an je lahira kuma ka shafa ba komai a hannunka ba wani lada ila ma garin tafiyar kayi asara yan fuwan nan sun ma kwace ko sun ma fafa lolo to kai kana tsammanin ka sha wahala za ka samu lada a lahira kuma Allah ya ce ba ladan ko sisi shi shine Allah ya ce wujuhun izin kashi a amilatun ba tasla naran haniya wasu fuskokin a ranar lahira da ka gama masu su kasan ba kyau sun yi aiki tukuru sun sha wahala banza ba ladan ko sisi kuma Allah ya ce zan danna su auta tunda na ce kasi suka yi Allah ka raba mu da aikin baban Allah ka raba mu da aikin wahala da sunan ibada wanda Allah bai sa ba wannan asara ce ba ibada ba ce ba za a samu lada ba da haka manzo Allah ya gaya mana kada ku yadda ku niki garin tafiya zuwa ga wani masallaci in ba ɗayan masallatai guda uku ba da aka abu sa'idin al ce na ji wannan kalmar daga bakin annabi ta burge ni ta ƙayatar da ni amma yau akwai waɗanda ba ta burge su ba ta ƙayatar da su ba domin su ba su yi aiki da ita ba ba kuma wai don ba sani ba kawai sai don son zuciya Za ka samu mutum kullun yunkoro yake ya tafi kaulaha baya yin ƙoro ya je maka ko madina in kana da ƙarfi da lafiyar da za ka je kaulaha a ƙar ka tafi maka da madina ma ya fi ma ba kuma an yi magana an ce sun fi son shehunansu a kan annabi sai su ce an musu ƙarya in da gaske ka fi son annabi shi za ka je wajensu a ƙar ba wajen shehu ba amma wajen annabi sai ka jira sai jirgi ya ɗauke ka wajen shehu kuma ka tafi a ƙar to wanne ka fi damuwa da shi kenan aikinka ya nuna wajen shehu ka fi damuwa da ka je to wannan illa ta farko kenan illa ta biyu duk wanda ya gina wani masallaci ya sa mutane suke zuwa masallacin to ka sani kishiya yake so annabi wallahi kishiya yake so annabi so yake ya ɗauki hankalin mutane daga can ya dawo da shi na shi yasa zaka ga aikin banza hatta sunan da ake gaya wa garin annabi sai a rinka gaya wa can garin annabi ya sunansa madina can ma madina ake cewa kuma kaga duk shaf ɗin yadda aka yi wa masallaci annabi irin haka aka kwaikwayo aka yi can kuma wallahi na sani a ɓoye suna faɗa a fili ne mun hana su su faɗa ba su isa ba suna tsoron mu sai sun nuna wa mutanen su can ɗin ya fi falala can ɗin ya fi falala to kaga wannan ko shakka babu son zuciya ne kuma ruguza addinin musulunci ne yi wa annabi kishiya ne fakewa ne da guzuma a harbukar sana a fake ana son annabi amma ana taimasa zagon ƙasa duk abin da ya kawo nasa sai an mai kishiya ya kawo talati an masa kishiya ya kawo kaza an masa kishiya a madadin a tsaya ana tallata nasan an koma ana tallata na wasu an yi wa manza Allah antifati a yaren 'yan siyasa wallahi antifati suke taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama suna ta shatalewa jama'ar sa kafa suna ta rage masa mabiya suna mai da su suna ta kau da mutane daga abin da ya dora su suna mai da su nasu sai a fake a maka wayo sai a ce wai ai kai baka isa ka kai ga na annabi ba sai dai wani ya kai ka to shi wa ya kai shi ko ba haka ba ya za a yi da idona da komai ka ce ba zan iya zuwa ba da kafata wai sai dai wani ya kai ni to shi wa ya kai shi shi ba wanda ya kai shi to ni ma ya bannin je da kaina ko ba haka ba in dai ana iya zuwa da da kai to ni ma a bannin tafi da kaina kuma inda gaske ne wanda zai kai ka wajen annabi ya kai abubakar ya kai umaru ya kai usmanu ya kai aliyu ya kai asharatul mubashiruna bil janna me yasa ba mu ji dariƙun ba sai mu ji dariƙa abubakar saboda in dai kusanci na mutum da mutum ne cikin mutane a duniya babu wanda ya kai abubakar zuwa ga annabi babu wanda ya kai umar babu wanda ya kai usman babu wanda ya kai ali amma me yasa ba mu ji dariqa ali ba ɗariƙa abubakar dariqa usmanu dariqa sai dai wanda sai da aka yi shekara ɗari kaza sannan aka same shi ɗari kaza wai shi zai kai ka shekara ɗari kaza ba shi ma tsakaninsa da tafiyar wani ma tazarar da yake da shi tsakaninsa da can bai kai tazarar da ke da shi tsakaninka da shi ba yanzu akwai shehin da in za a gaya maka bayan barin annabi duniya kan a haife shi shekara ta kai dubu ta kai dubu fa kuma shi zai kai ka kuma ka saki umar ka saki usmanu ka saki aliyu ka saki abubakar shi ya kai ka ya kai ka ina sudanaka da ya kamata mutane su waye son zuciyarmu ya sa mutane 'yan uwanmu suke wahal da mu Allah ya hutar da mu amma mutane suna me bautar da mu saboda mun ƙi mu karɓi hutun da Allah ya bamu ka'idar Allah in ya ce maka ga hutu ka ƙi karɓa sai ya baka da wani dolan ƙauye ta gara ka kai a haife ka abin nishi kwa ɗan ƙauye ya zo ya taima wayo wanda kai ya kamata a ce ka fi shi wayo amma da mun ba abin da ke wayar da kan mutane irin tsayawa akan me gaskiya littafin Allah da sunnar manzo Allah duk wanda ya sauka daga kan wannan ka'ida zaka sha mamakin yadda zaka ga ana wasan kura da shi ana wasan kura da kwakwalwarsa ana wujijjiga shi yana shan wahalar banza kuma a halin hakan shi yana ganin daɗi yake sha ina wani daɗi an jibga ma aiki Allah ya sauke ma wani ya ɗora ma ina fata an fahimta da haka ya kamata mu kiyaye mu guje wa son zuciya mu bi Allah mu bi ma'aiki kullum mu rinka ganewa ba wahalar aiki da yawan aiki Allah yake so ba fa me yake so kyan aiki allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ba aksaru ba amma shi dan ya rudu wasu da yawa da cewa sai an sha wuya bayan Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وما جعل عليكم في الدين من حرج haka Allah kyan aiki yake so ba yawa ba in yawa ne da mala'iku zai yi da mala'iku zai yi a duniya ba mutane ba kuma yana da mala'ikun ko lokacin da zai ɗan adam a duniya sai da suka ce ya za ka sa shi ba mu ba alhalin mu mun fi shi kaza muna yawan tasbihi muna kaza ba ma gajiya yace na san wani abin da baku sani ba ba yawan nake so ba anan anan kawai umarni da hani nake so in yi kuka in ne muku umarni ba ku sabawa in na hana ku ba ku sabawa to ina son in yi wanda zan bashi iko in bashi ganin dama sannan in umarce shi in hane shi in gani zai bi umarnin da hani ko zai bi ganin damarsa wannan shine abin da Allah yake so وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Allah ce kawai so nake in ga wa zan ce yi yi wa zan ce bari ya bari amma ba yawa nake so ba ba da yawa za ku burge ni ba in yawa ne sai Allah ya sa mala'iku su ba sa ci ba sa sha ba sa fitsari ba sa ba haya ba sa gajiya ba sa bacci ba sa aure ba sa zuwa kasuwa ba sa rashin lafiya balle su je asibiti bari a ce yau sun yi fashin nafila saboda rashin lafiya su ba sa wannan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun tasbihi suke ba dare ba rana ba sa gajiya amma Allah bai sa su ba saboda ba yawa yake so ba amma mun kasa gane wannan sai wani ya zo ya baka wurdi miliyan ɗaya kai kana ganin ai mai cince to bahaushe ya ce da haihuwar yuyuyu bara ɗaya ƙaƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya fita daga gidansa tun asuba ya je yayi sallah ya dawo tun da zai fita ya bar matarsa juwairiya ta tara tsakuwoyi him tana ta irga zikiri da su har ya dawo ya same ta tana ta yi yace yanzu tun da na fita kike wannan abin ta ce kwarai kuwa har na dawo baki gama ba ta ce kwarai kuwa yace to kin gani kalmomi uku na faɗa rakin rak sun fi duk wannan abin da kike yi ce wanne ne ya ce na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi na sha kanki ba ki taba kamo ni ba kuma har abada amma sai ka ji an ce wai sai an yi kafa miliyan ɗaya da kaza da kaza da kaza duk na firgita jahili ne an san baka waye ba ba za kuma ka waye ba ai maka wani katutan carbi a ba aljihunka ya zauna lafiya an ki da wannan katon carbin da aka cika ma aljihu da shi ba gwanda a ka bandin ɗan dubu dubu ba inda gaske taimakon ka ake so ake bai fi wannan nauyin carbin ba abubuwa ne na son zuciya Allah ya fi karfin don za ka yarjejeniya da shi ko za ka yi masa aiki sai ka irga in dai bai sa ka irga ba shi ya wakiltan ma ba zai ha'ince ka ba zai irga ba shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya ga wasu suna irga zikiri kamar ka ce yanzu suna rike carbi yace kun bata wa kanku lokaci kuna tsammanin Allah zai zalunce ku zai cuce ku ba zai cuce ku ba yace kuma ku irga zikiri ko ku irga salati ba sai in ana tsoron zai salwanta bane ake irga ko ba zai salwanta ba ba zai salwanta ba kuma yanzu dan ka irga salati kai dubu sanin dubun kai me ya kara ma sai kara ma komai ba ba sanin adadin shi ne ya fi kamata ya dame ka ba shin an karɓa ko ɗaya kai aka karɓa kai ka huta ba sai sun kai dubu ba shi Allah tuni ya sa mala'iku suna kula suna irgawa suna lissafawa kuma kularsu ta fi kularka kai duk yadda ka kai da irgawa za ka iya mantawa da wani abu amma su ba za su manta ba wa ma ta kunu fi sha'ani wa ma ta tulo min wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fihi وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ubangiji ya ce ba wani abu da kuke faface ina kula da ku karatun qur'ani ne kwallon kwallo ne yar gala ce langace duk abin da kake ina kula da kai kar ka ɗauka Allah sai zikiri yake kula da shi har ashar in kai kula yake da shi sannan ya ce ka sani daidai da kwayar zarra baya su cewa Allah na lissafi a sama ko a ƙasa kai ko sama da haka ko sama da ƙasa da ƙasa da haka duk abin da kai Allah yana kula kuma yana rubutawa da haka ibn mas'ud yake da ku rinka irga ayyukanku na alheri wanda wannan tuni mala'iku su ne muku tuni Allah ya ne muku da komawa kuka kuna irga sharrin ku mana inda a ce ma zai halatta ka zauna kana irga wani abu ibn masu ya ce gwanda ka rinka irga laifinka na wuni domin idan ka irga ka ji su da yawa in kana da rabo sai ka yi me sai ka rage to nan ne ka karu ragewar amma dan ka irga ka san salati dubu kai a wuni babba abin da ka yi domin na farko dai kan ka sani Allah ya sani kan ka ayi ma mala'iku sun rubuta masa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma fa’alun bala wa na ladaihim yaktubun duk abin da kake ana rubutawa ana irgawa to amma ɗabi'a ce ta son zuciya da ruɗin shaidan da kuma son sai an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya da wahalar da bayi bayan su sun wahalar da kansu sai su ta dora wa kansu ayyuka sai su ta dora wa kansu ayyuka da haka ya kamata mu gane duk wata tafiya da sunan ibada Allah ne zai ce a yi ta ko manzon Allah ya ce a yi ta kuma ya faɗi ladan da ake samu amma ba wani mutum ba ba wani mutum ba zai ce maka in an tafi waje kaza akwai lada in an tafi waje kaza akwai lada ba wani mutum zai zo ya gaya maka haka ba faɗar lada ko rashin haka daga bakin annabi ake ji daga littafin Allah ake samu amma ba daga bakin ɗaiɗaikun mutane ba abu na uku wanda za mu fahimta na wahalar da ake ɗora mutane gaba da wannan shine kamar yadda na faɗa ɗora musu haraji hanyoyi ne na samun kuɗin shiga na shehunna shi yasa kamar yadda na faɗa ba wata ɗariƙa da za ta zauna babu biki babu ita saboda wannan bikin nata shine kamar intanet rabanu nuɗinta da take karɓa daga hannun mutane ta yi magana su ce gwamnati tana karɓar rabanu kuma kuna karɓa ba gwandama ciyamomi da kansiloli suna titi ba ko su cike ƙasa ku ba cike ƙasa komai karɓe kuɗin mutane kuke yi duk shekara sai ka ga yan ƙauye daga ƙauyuka sun sayar da buhunan hatsi sun riko sun yi kaza an jahiltar da su an wawantar da su an sa musu yin wannan abin kamar me lada suke samu sai kaga suna shan wahalar amma ba su damu ba in ka kalle su sai ka tausaya musu ka ce kai alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula ana da mu ma da haka aka ta wahal da mu na gaya muku a satin da ya wuce garin da ne karatun allo gidan da ne karatun allo gidan wani shehin dariƙa ne babban shehi ne akwai wani shehi a ƙasan nan duk irin waɗannan lungunan ya san su tun muna yara in lokacin maulidi ya ba dan yanzu da tufa ya cimmai ba duk ya san inda yake bi ya tattaro wallahi in ya shigo muna yara daga motarsa ake yi daɗi muke ji mu mu gani motar shehi saboda su har an ɗaga amma yanzu da muka waye muka gane ashe aikin banza ne gwanda ka ɗaga ɓarya. domin ka daka ta ka daka wani abin da zai amfane ka amma ka ɗaga motar shehi mai amfaninta inda ma shehi ne ya sauko ya ɗaga motarsa shi ya ci ya ƙoshi kai baka ci ba baka sha ba ka ɗaga masa mota in ma da faci ta aka daga sai a ce gyaran taya za a yi ba fa faci ta ba haka kawai a daga mota a ba jama'a wannan wahala da me ta kama Allah ka ganar da mu ‘yan uwanmu Allah ka ganar da su mu ma haka da muke Allah ne ya ganar da mu ba iyawanmu ba ce domin duk wanda Allah ya raba shi da wannan wahalar wallahi ya kamata ya zauna yi wa Allah godiya ta musamman godiya ta musamman ka daina bautan mutane ka dawo bautar ubangijin mutane wadda damun dan ita aka yi ka amma a can bautar wani kake yi bautar mutane kake yi ba bautar Allah kake ba dan ba shi yasa ka ba kuma waɗannan mutanen su suke cin moriyar wahalar taka kura da shan duka gaddi da kwashe kuɗi waɗannan masallatai guda uku da manzo Allah ya ce ba a niƙa garin tafiya sai zuwa gare su na farko shine Masjidil Harami masallacin Ka'aba yanzu dan Allah ga mun wani masallaci a duniya da ya isa ya kai masallacin Ka'aba masallacin da annabawa su ne birkilolin gina shi da leburorin gina shi wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu ibrahim shine birkila isma'il shine lebura masjidun Ustisa ala taqwa min awwal yawm masallacin da Allah da kansa shine injiniyan da ya shata shi ya fitar da dizainin ɗinsa wa izban wa'ana li ibrahim makanal baiti Allah ya ce tuna yayin da muka nuna wa ibrahim iya shatin ginin da muke so ya mana dan Allah akwai masallacin da ya kai wannan aje wannan masallaci a asara Bahaushe ya gaskiya ce gabar masaman lada masallacin da za ka je ka dawo ba ka da zunubi ka dawo fresh kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka manzo Allah ya ce sallah ɗaya a masallacin Ka'aba tana daidai da sallah dubu ɗari a kowane masallaci yanzu wanda ya azahar a Ka'aba sai ka yi azahar dubu ɗari a ko ina kake a duniya sannan zaka kamo shi inda ya yi ta da kyakkyawan linya ya samu lada idan ka zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina duk sallah ɗaya tana daidai da sallah dubu biyu dubu biyu mutumin da ya sallah a haramin annabi na makka ko walha ce sai kayi walha dubu biyu sannan za ka kamo shi akwai masallacin da ya isa kai wannan to masallacin ka'aba ibrahim ya gina allah ya shata yadda za a gini annabawa da mala'iku duk sun yi gini masallacin madina manzo allah da kansa ya gina ya sai filin ya share wajen da shi akai mutane suka kawo masa gudunmawar siyan fili ya ce ba na son kosisin ku da kuɗi na nake so in siya manzo Allah ya siya da kuɗinsa aka zo ana gini sahabbai suka ce annabi ka zauna ni gini ya ce ina da ni za a yi wannan aikin akwai masallacin da zai kai shi daidai a wajen dolo amma wajen mai wayo ba yadda za ka zo ka gina min wani dodorido ka ɗauki hankali na daga cewa wallahi ba zan zo ba ko ta wajen ba zan so abi da ni ba can ga suka dawo zo mu ya ji kidan farauta can dai wanda bai waye ba ya je ta wannan wahala amma wallahi ni ba za a yi ta da ni ba ba yadda za a yi ana yankan tikiti a tafi maka a je a haji a umra a tafi madina a je a ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ziyarci sahabban sa ni kawai ka kai ni wata kasa kasar bakake yan uwana Allah kiyaye to me ina ci gaba a ciki baki ya kalli baki a kalla ya kamata a canje yanayi ko ba haka ba kuma ma in wannan ne banda wallahi dai kai dai Allah ya kiyaye in an yi magana su ce sun waye in an yi magana su ce suna da ilimi ina wayewar ina ilimin yanzu daga Najeriya Madina Afirka Makar Afirka ka tafi Senegal kamar fa kana cikin kano ne ka koma ina kan faɗa wani ya ce ƙauyensu na faɗa amma dai ko ina ka koma ka bar cikin gari gaba ka ci ko baya ko sha ta ce duk wanda ya bar birni ya koma ƙauye duniyarsa ta gigita amma kawai ka bar kano ka tafi senegal haba da allah haba haba haba ina ma dai da ka bar kano ina ka tafi ka tafi dai wani waje da za a ɗan ga canji ba fa kilin jaɓe ne wai ta bai rabiya an ce an yaga ina aka tuta ta ce kilin jaɓe ana fa jika ne ba za ka je senegal ka ga ka ci gaba ta fuskar wutar lantarki ba fa ba za ka je ka ga tituna ba duk ƙasar da za ka je afirka fa in ka fita daga najeriya sai fa canke canke amma ka je ko ba komai saudiya bayan ka samu lada ka sha laban bayan ka samu lada ka ci shinkafa kaza ka ci mandi ka ga albe ka sha zanzan ka ga wuta bata ɗauke ba amma dan Allah ka tafi Senegal ka je ina ka dawo a ce ka je ina kai ba za ka ji kunya faɗa ba tsakaninka da Allah muna faɗar wannan ne saboda kishi ga ma'aiki an masa kishiya ba yadda za a yi aiwa annabi kishiya mu ɗaga kafa wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba ba kawai muna faɗa ba ne don mu more don ku ji haushi ku gane an taɓa abin da muke so ba za mu kyale ba ba za mu kyale ba yanzu inda arne ne ya faɗi wannan maganar sai ta yi musulmi zafi ko ma waye ya faɗa ya kamata taimaka zafi wani arne fa cikin sojojin najeriya gwamna ne a wata wata gwamnati daga cikin gwamnatoci da suka wuce an zo ana tattaunawa akan tattalin arzikin najeriya ya karye ya lalace ya ɗaga hannu ya ce yana ba mai girma shugaban ƙasa shawara a hana musulmi zuwa haji da umara su suke salwantar da kuɗin najeriya in dai dutse suke ziyara su taho jos ya ce akwai manyan duwatsu a can a yi musu kwalliya su rinka zuwa nan sai zama an yi tuwo na mai na kuɗin an daɗa mayar da shi asusun gwamnati saboda mahaukaci ne in mun faɗi wannan mu ce arne ne ya faɗa to kai naka aikin da kai me bambanci kai baka fito ne ka faɗa da baki cewa a bari ba amma a aikata ka sha ka janye mutane ka sha kansu to ko larabawa a lokacin jahiliya suna kishin ka ababen mu a musulunci kun san menene ya jawo alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil wani sarki aka a habasha a lokacin da daularsa ta gawurta daular ethiopia habasha tana ci to shine sai ya ga in shekara ta yi musulmin ƙasarsa suna tafiya ka'aba suna tafiya hajji da umra sai ce wai me suke zuwa ne sai aka ce ai wani ɗaki ne a wajen mai kima mai daraja a wajen su suke zuwa sai ce ku kyale za mu yi musu wani kawai sai katon ɗaki ya kishanci ka'aba kawai wani ba magujan balarabe ya ji labari wai a wani gari an yi wata ka'aba dan a kishanci ta Allah ba maguje ne fa lokacin ba kalmar shahada ma amma saboda kishi balaraban nan ya taso tun daga makka tafiyar kwanaki ya zo ya saɗaɗo ya zo ƙasar habasha ya taki dare sai da ya bari dare ya yi ya tsallaka ya shiga wannan ɗakin ya yi kashi ya shafe ɗakin da shi ya tafiya sai ya ce bukata ta biya da gari ya waye aka kai wa sarki labari ɗakin nan fa da kai mai kima mai daraja wani ya mulke shi da kashi ya ce kai to ya za a yi haka kawai sai tunani ya zo masa ya ce to duk yadda aka yi masu bin wancan ɗakin ne kishi ya motsa musu dan an musu kishiya ya ce to ni sai na rusa nasu to shine asali ya haɗa tawagar mayaƙa ya tanadi giwaye su ne a matsayin gireda da katafila a lokacin ta rushe gini ya ce a tafi ka a je a rusa ta da ya je yana isa garin makka a wajen gari sai sansani aka tsaya aka huta aka kintsa kafin a afka to a nan sai ya ga tumakai da awakai na Abdul abdulmuttalib kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shine dattijan makka sai kame su aka ce masa wannan aina dattijan garin ne sai ya ce ku kamo su aka kamo labari ya ishe wa mutanen makka cewa ga wani sarki nan ya zo zai rusa ka'aba sannan har ma ya hada da tumakan Abdul abdulmuttalib ya rike da abdulmuttalib ya ji labari sai ya fita bayan gari ya je same shi Shi ne sarkin da ake kira abraha da ya je ya same shi sai ya ce na zo ne ka bani na sai fashe da dariya ya ce ka bani kunya kai da na zo in rusa ɗakin da ka gada iyaye da kakanni ka zo kana ce min wani in baka tumakai ashe ma baka ganin kimar ɗaki ya ce a ni kwa nake ganin kimar ɗaki amma ɗakin nan tun iyaye da kakanni mun san ba a taɓa shi a kwana lafiya ɗakin yana da me shi da haka yanzu ka shiga ka taba daki ni tumakai ne nawa amma daki in ka taba zaka game shi kawai sai yace a bashi tumakansa dakin zamu shiga mu gani saboda mahaukaci ne dan mahaukaciya shikenan ya saka wa Abdul Muttalib tumakansa Abdul Muttalib da shi da manyan Makka suka janye suka bashi hanya kafin ai haka ya daga hannu ya ce ya Allah duk mai gida yana kishin gidansa yana tsare gidansa Allah ka tsare gidanka ka tsara ɗakinka kawai sai gashi mahaukaci ya taho tinkis tinkis tinkis sai an kusa kamar mil biyu zuwa ka'aba giwar da suka taso a gaba wacce ita ce a matsayin gireda za ta je ta rusa sai an zo daidai wajen sai ta ƙi tafiya a dake ta a dake ta ta ƙi tafiya ita ta san me take gani amma da an juya giwar ba ta kallon ka'aba sai ta kama tafiya da an saita ta ta kalli ka'aba sai ta kwanta sai ta ƙi tafiya ashe Allah ne yake wonin ɗinsu yake nuna musu ta hanyar dabba dabba tana nuna muku wannan ɗakin ba na taɓawa ba ne ba a taɓa shi a sha amma mai rabon shan duka bari ba ta magani ana tsaka da haka kawai sai aka ga sama ta canja sama ta yi ja danja kenan ja danjarar ko sama ta yi ja kawai shi kenan sai ga tsuntsaye sun fara tasowa sai ga guguwa mutanen maka suka tabbatar cewa to fa yau sai abin da Allah yi waɗannan mutane a madadin su rinka tasa giwa suna abin nan wannan guguwar da iskar da ta taso sai ta ɗau hankalin su kowa sai ya ɗaga kai ashe kowa su aka yi ya kalli sama a saita shi da kyau a kashe shi waɗannan tsuntsayen da Allah ya turo kowane tsuntsu da dutse ɗaya tak wannan dutsen kuma an turo tsuntsun ne zuwa gawa ne. ba wani rububi adadin mutanen adadin tsuntsayen kuma adadin duwatsun kowane tsuntsu sai ya zo saitin wanda aka aiko shi sai ya sako dutsen kuma dutsen baya mistake fa baya missing da ya taho zai da za ka kauce ma zai biyo ka malaman tarihi suka ce haka dutsen ya rinka huda su yadda ka san ka sa kusa a wuta ta ja ka soki leda akwai abin da ke tare ta da dutsen ya shiga ba zancen kashi ko me fitu za ka ga ya fita ta jikin mutum haka suka rinka narkewa suna faduwa shi sarkin da Allah ya so ya wulakanta shi tunda an ja masa kunne yaki tunda shine uban dawar shine uban shegun sai Allah ya kyale shi duk aka kashe kowa a tawagarsa sai shi kadai sai kawai ya juya sai ya kama gudu zai koma garinsa a kar to sai Allah ya jarabce shi da riɓewar jiki gaba gaba a jikinsa ta rinka riɓewa tana faduwa ya isa daidai garinsa lokacin da gaba ƙarshe ta lalace ta jikinsa ta faɗi sannan ya faɗi ya mutu shi ne sai Allah ke wonin ɗin sauran mutane alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ba ku san taba aka yi ba dan ai mata kishiya Allah ya wannan lugudan wuta amma wannan kasassabar da rashin hankalin a ce yau wai musulmi ne zai yi ta da sunan musulunci da sunan ilimi kai wani ɗakin da zai ɗauki hankalin mutane daga ɗakin Allah ka yi wani ɗakin da zai ɗauki hankalin mutane daga masallacin manzo Allah inda gaske masoyin annabi ne kai ka yi ma wannan ko da wasa ko da wasa a ce maguzawa su fi ka kishi ba wai ta muka kai ba maguje ba ne amma ina hankalinka yake abin da ba maguje ma yana iya fahimtar sa kiliyali amma kai da sunan musulunci baka iya gane wannan ba da haka dai ya kamata musulmi na kwarai ya gane wannan ya gane wannan duk abin da aka ce maka annabi ya yi magana fa ta ƙari duk tunaninka ka gano kyau an gama da kai ta wannan bangaren duk tunaninka na ka samu lada an gama da kai ta wannan bangaren kana tsammanin annabi zai yi wani abu wani ya yi nasa ya fi na annabi lada to ina tunaninka an ce ga salatin da annabi yi kai ka makale wani har ka fi yin wancan sama da na annabi an yadda ba kai musu na annabi ba amma ka bar shi ka daina ka koma yin na wani ina ka yake bawan Allah ina ka yake fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa fa aina tazhabun Allah ya sa mu gane manzo Allah ya ce wa masjidi da masallaci na wa masjidil aqsa da masallacin Qudus masallacin Qudus inda ake dauki ba dadi da Yahudawa da Falastinawa shi ma yana daga cikin masallatai masu daraja wanda shi kuma darajarsa duk sallar da kai a cikinsa ta fi kai kowane masallaci sau ɗari biyu yanzu wanda ya yi sallah a masallacin kudus in dai ba a maka da madina ba ba masallacin da za ka yi ka kamo shi sallarsa ɗaya ta ninka taka sau ɗari biyu to kaga irin waɗannan wajajen ya kamata a je don a samu lada don a ci gaba amma da ka bar kano ka bar masallacin sarki ko ka bar masallacin koma ina ne ka tafi senegal da sallar kano da sallar senegal duk ɗaya ce to me na ƙara wa kanka wahala baka da wata hujjar ka ƙara wa kanka wahala in dai anan ma goma za a samu can ma a samu goma to me na sai na tafi can sai dai kawai shan wahala kake so da masallacin eh, kaulaha da masallacin dirimin iya da na dirimin zungura da na 'yan gurasa ko ba haka ba akwai bambanci ne in akwai a kawo mana nasi ba fa faɗa muka nema ba hujja muke nema gaya mana falalan masallacin kaulaha wacce ta fita masallacin ceɗiyar 'yan gurasa ko ceɗiyar ƙuda ko na batirawa gaya mana falalar da hadisi ba da son zuciya ba da aya ba da son zuciya ba akwai Allah ya sa mu gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu jaza'is sayd an gane ko babu hajjin nisa' hadisi mai lamba ta 849 hadisu abi huraira radiyallahu an hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda kala yace kala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yahillu limra'atin bai halatta ba ga kowace mace tuminu billahi wal yawmil akhir matukar ta yi imani da Allah da ranar lahira an tusafira ta yi tafiya masirata yawmin wa laila gwargwadon tsawon wuni ɗaya da dare ɗaya laisa ma'aha hurma ba tare da ba muharrami a tare da ita ba to abinda za ku lura da kyau shine a farko hadisin da muka karanta ya ce kwana uku da dare uku an gane ko to amma yanzu kuma ana ragewa ana ragewa har an dawo wuni ɗaya da me da kwana ɗaya sai malamai suka ce ba wai lissafin kwanakin shine abin dubawa ba wajen ya amsa sunan tafiya kawai domin a da wajen da za ka yi kwana uku baka je ba a yau a awa ɗaya sai ka je amma dai sunansa ne tafiya da aka kaga daga Kano zuwa Zaria tafiya ce daga Kano zuwa Katsina tafiya ce irin wannan tafiye-tafiyen bai halatta mace ta yi ita kadai babu muharraminta ba duk da yanzu ba a kaiwa kwana ba a ma kaiwa wuni ballantana har ai kwana biyu ko wuni biyu ko kwana uku ko wuni uku da aka dai ita mace saboda alfarmarta da kimarta da mutunta ta da musulunci ya ce a yi kuma yake yi ya hana a batta ta yi tafiya ita kadai don gudun kada wani 'yan ta'adda su yi mata shan kai an gane ko wani yana takamar shi mai kuɗi ne da aka ga mota nan sai ya haɗa matarsa da direba Allah ya ji kan malam Jafar wata rana da ya zo fassara irin wannan hadisi ya ce to ko da direba ka haɗa ta ka burge ba ya ce yanzu matarka tana tafiya da direba sai aka je daga Kano za a je Zaria da suka je kura sai cikinta ya lalace oh. to ta ce da direba zan yi ne kai ka faɗa yace to ƙasƙanci bai bayyana ba amma in kai ne dan matarka ta cewa na zan shiga ban ɗaki sai ta ji kunya ko ɗanta ta cewa na tsaya zan kama ruwa sai ta ji kunya amma in ba ku ba da sauran ire-iren ku duk wanda ta ce masa zan yi kaza an ƙasƙanta an wulaƙanta wannan yana daga cikin abin da musulunci yake kallo alfarmar alfarmar kar a yadda mutuncin mace ya zube dan in mutuncin mace ya zube mutuncin iyaye ya zube maza duka ya zube mutuncin ƴaƴa ya zube mutuncin mazan magidantan ya zube domin duk wanda mutuncin matarsa ya zuba shi kuma nasa zai zauna duk wanda mutuncin uwarsa ya zuba shi nasa sai zauna to wannan shine abin kallo abin da wasu basu gane ba wasu matan kansu sai suke ganin ai an takura musu a batta kawai ta jaja kanta duk inda ta ga dama ta tafi a batta ma ita ta tuka motar man da kanta ai kaskanci ne hajiya a cewa ke kike tuka motar ki ko mun iyawarki ko ke ce umar dan dan duna ko ba haka ba gwanin direbobi a tuka ki shine daraja shine kima ba wai ke ki tuka ba to amma rawar kai da rudin zamani yake ɗauka waɗansu matan suke ganin kamar su a basu su komai da kansu shine wayewa shine ci gaba wannan ba wayewa bane wannan ba ci gaba bane ba ƙasƙanci ne mace ta koma tana aikin da namiji ne ya kamata ya yi rashin wayo ne mace ta ga cewa wai namiji ya sakan mata aikinsa kuma ita ta rinka ganin wai ci gaba ta yi yanzu sau da dama ba aibanta wa sana'a muke ba mu kullum cewa muke a yi sana'a a kishin kai amma ai kowa da irin sana'ar da ta dace da shi wai sai ka ga mata ana nuna su wai tana tuka tirela ko namiji ne yake tuka tirela ko ba haka ba amma wai hawa a ga har wani rubas take wai da tirela fa Allah ne ya burgewa wannan in banda mutane dai sun haukace kwakwalwa ta daina lissafin da ya kamata ko a ce, wai ga wata mata sarkin noma ba wai fa noma sawa ake yi mata ba ita take nomar da kanta me amfanin ki zama sarkin noma wacce ke zaki noma da kanki an ci baya ba ci gaba ba haka mu rinka ganewa duk lokacin da abin da ya kamata kai kuka ya koma yana baka dariya to fa akwai matsalar kwakwalwa fa an samu fa matsala fa duk abin da ya kamata a tausaya miki kika dawo kina burgewa da shi kin ku zama fa soriyo fa yanzu mace da safe ita za ta buɗe gida ta fito da mota ta ɗau 'ya'yanta ta kai makaranta ita tana ganin ta waye yanzu ya ce mai kai yara makaranta sori fa kin zama sori fa ba aikin ki bane to duk irin waɗannan abubuwan su musulunci ya kalle mana su kuma maƙiyanmu shi suka zo suka karya mana suke ganin mun waye mun ci gaba an hure miki kunne an ɗauki aikin namiji an ɗora miki amma ke kina ganin kin ci gaba a madadin kina zaune cikin kima cikin daraja ki ana miki hidima kin koma ke kike yi wannan sakarci ne a Legas ne na ga hadda mata 'yan kabu-kabu 'yan okada ke ma so kike ki zama yar okada a jos kuwa na ga mata burkiloli da leburori suna hawa da ƙasa sama matan da in anan ne ila sai wane da wane zai aura amma a can zaka je ka tara suna kai ƙasa sama to ke ma so kike ki zama burkila kina kai ƙasa sama ai kaga an ci baya ba a ci gaba ba da haka ya kamata mu gane irin wannan musulunci ya kimanta mace ya mutunta ta ya martaba ta matukar ta kibin wannan kimar da martabar da aka bata wallahi wahala ce za ta gamu da ita duniya ce za ta yi ta wahal da ita su ta bautar da ita ita kuma tana ganin tawaye a rika ziga ta ana cewa any man do woman can do better ƙarya ne wallahi wai duk abin da mace za ta yi namiji zai yi a duk abin da namiji zai kai mace ma za ta yi har ta ɗara ƙarya ne wani abin dai aka raja hulbukari imamul bukari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu ta sala babu fi kam yi sala hadisi mai lamba ta 850 hadisu bin abbasin radiyallahu an huma hadisun abdullahi dan abbas allah ya kara annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu abdullahi dan abbas ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la la yakhluwanna rajulun bimra'a kada wani mutum ya keɓanta da wata mata to kaga kamar maganar direban kenan idan yanzu ka haɗa matarka da direba daga nan ya kai ta zaria ko ya kai ta katsina ko ya kai ta bauchi ba su keɓanta ba wannan keɓanta ba a so ba a so ta sanadiyar direba aka samu zinace-zinacen matan aure da yawa direbobi sun yi contribution akwai wata mata da aka taɓa bani labari mijinta yana da wani direba direban ya daɗe ya ne masa hidima tun yana yaro da direban ya isa aure sai shi mai gidan ya ce zai haɗa direban da yasa ita ma kuma fa matar tana son direban tana yabansa amma rana tsaka ta ce wallahi ba zai aure ta ba akai akai ta faɗi dalili ta ƙi ba inda mijin bai kai ta ƙara ba a rarrashe ta taƙi sai da aka kai ta hizba ta ce to a bata waje za ta faɗa sai da kowa ya tashi ta gaya wa kwamandan hizba na lokacin ta ce wallahi direban nan ya yi sha zina da ita abin da take tsoro na ya za a yi kuma ya auri yarta ku je ku tambayi mutanen saudi arabia su ba ku labarin sawagi sawagi eh sawagi in takari ya sawagi yana nufin sawak sawak shine direba galibin direbobi ban ce duka ba waɗanda suke aiki a gidan manya ko a gidan mawadata za ka samu ana samun akasi ko tsakaninsa da 'ya'yan gidan ko tsakaninsa da matan gidan to daman maganin kar a yi kar a soma zala ce kada wani namiji ya keɓanta da wata mace don gudun kada abu ya je ya kawo abin iya auku zala ce wala eh, tusafiran ra'a kada wata mata ta kuskura ta yi tafiya illa wa ma'aha Eh, muhram face akwai maharam akwai muharrami a tare da ita faqama rajulun lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan magana sai wani mutum ya tashi faqala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah tibtu fi ghazwa kaza wa kaza an rubuta sunana da ni za a je yakin kaza da yakin kaza wa kharajat imra'ati hajja matata ita kuma ta tafi aikin haji rabawa muka ni in taho jihadi ita ta tafi aikin haji kala sai manzo Allah yace da shi izhab fahajuj ma amra'atika tafi ka je kai aikin haji tare da matarka an dauke maka jihadin amma kai kana zaune ka tura haji a London ka tura su Dubai ka ga Dubai ko haji ne ka tura ta ka kiyayi kanka domin ba mala'ikiya bace ba maganin kar ayi kar a soma lokacin da annabi yake faɗar wannan hadisan fa waliyai ne na wannan al'umma suke raye domin sahabbai ne da matansu akwai waliyan da suka kai su amma manzo Allah yake gaya musu wannan amma kai sai yanzu ka ce ai ba komai na sa ta islamiya kai kuma ka rusa islamiyar da kanka a ba komai yata ai ne mata tarbiya daga nan ko bangon duniya to ai ka rusa tarbiyar da kanka ai tarbiyar shine kawai ka ba abin da aka saka a ni ai ba na zargin matata yau mun ta aka yi maka sai kana zargin ta haka ya kamata mu kiyaye ya kamata mu kiyaye tunda Allah da ma'aiki suka ce ga yadda za a yi ayin shine zaman lafiya ba wanda ya kai Allah sanin bayinsa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautatawa bayin Allah zato na alheri ba mutanen da suka kai sahabbai tsarki mazansu da matansu amma aka kafa musu wannan ka'idojin tun kafin mu mu zo duniya to ballantana kuma mu a yau da haka wannan yawace yawace da mata suke a duniya babu mazajensu a nan suke samo samarin duniya a nan suke samo abokai kaga mace da mijinta amma sun haɗu da wani a dubai saboda shi mijin sakarai kira mana shashasha in kaga sauna ku taho tare yana nan gingirin a gida ya tura ta dubai wannan ba wayewa ba ce ba rusa gidanka da kanka ne lalata iyalanka da kanka ne kuma ka ɗauki kuɗi mai tsada ka ba su kuma ka ce in suka je can su nemi duk hotel ɗin da suke so su sauka ta mala abu ya ce ƙannan jibrili ne ko ƙannan mika'ilu ne su kai ma ba ƙanin jibrili ba ne ba ƙanin mika'ilu ba ne ba kai akwai wajen da ba wai matarka ba ba wai 'ya'yanka ba kai kanka zuwanka wajen haɗari ne kai kanka zuwanka wajen haɗari ne wajajen sheke ayar duniya wajajen da kowa daga duniya so yake wata yaya taho wajen kawai sai ka tura matarka ka tura yayanka kai kuma baka nan inda ma kana nan ne da dan gwanda gwanda wai kibiya a ido Allah ya samu kiyaye akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu man Tiba fi jayshin fa kharajat imra'atuhu hajja lokaci yayi kuma gashi mun zo karshen babi za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya wa alaikum assalam Allah ya ƙare mu da lafiya baki ɗaya ya ce malam na kasance ina bacirawa kuma ina zuwa masallacin alfurkan duk sati ina sallar juma'a a can dangane da hadisin da aka ce kar mutum ya niƙi garin tafiya zuwa wani masallaci malam don Allah a yi mun ƙarin bayani kalmar niƙar garin tafiya ai tana nufin kabar gari zuwa gari wannan shi ake kira niƙar garin tafiya ba yana nufin a cikin unguwa ba a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sati ran litinin yana zuwa ƙuba ƙuba unguwa ce yakan zo ya salla raka'a biyu a wajen kuma ya ce duk wanda ya je ƙuba ran litinin ya yi sallah raka biyu a masallacin yana da ladan umara da haka masallacin masallatan gari daga unguwa zuwa unguwa wannan kana da damar ka je wanda kake so amma ka niƙi garin tafiya da guzuri da abin hawa ko a ƙar ko ka je ka yanki tikitin jirgi ka tafi wani masallaci a wani gari ko a wata ƙasa to wannan shine haramun ba a yadda ba ina fata an gane amma ba wai daga wannan unguwar ka je wancan masallaci na wancan unguwar kai sallah ko kai sallah dan ka ji karatu ko kai sallah kai hudu ba ka ji hudu ba ko wani abu ba in a iya gari ne wannan babu matsala domin annabin da ya hana ni gari an ga yana ziyarar masallatan unguwa kuma sahabbansa ma suna haka mu'azu dan jabal ya kasance yakan zo ya sallah da annabi kuma ya koma unguwarsu ya je maimaita irin wannan sallar an gane ko da aka sahabbai suna tafiya masallatan unguwa daga wannan unguwa zuwa waccan unguwa manzo Allah ma yana irin wannan amma abin da aka hana shine a tashi gari ya gari a niki garin tafiya shine ma'anar shaddur rihal shaddur rihal shine ka daura wa sirdi ka daura wa abin hawa ka siddi duk mutumin da kaga ya daura abin hawa siddi alama ce ta zai mai tafiya mai nisa haka wannan shine abin da aka hana shi yasa ma masallatan da annabi ya ce ana zuwa ɗan ai za ga a nesa suke gari ya gari ne ƙasa ya ƙasa ce to waɗannan su ne ake iya barin ƙasa dan a je su ko a bar gari dan a je su amma in ba su ba sauran masallatai ba ka da dama ka bar gari dan ka je wani garin kawai don masallaci amma a unguwanni ne daga wannan unguwa zuwa waccan wannan ba laifi ba ne kamar yadda muka faɗa kuma muka kawo hujjoji da hadisai an gane ko yawwa da sauran abubuwan da suka biyo baya ba tambayi bane neman addu'o'i ne akwai wata baiwa Allah an ce yanzu ta zo ta wuce ta nan ta bada ɗari biyar ta ce a bani aiwa iyayenta addu'a kuma ina jin kamar ta saba haka kamar da yadda shi malamu da yake gaya mu to Allah madaukakin sarki ya biya bukata Allah ya madaukakin sarki ya ji kan iyayenta da namu baki daya idan sun mutu Allah madaukakin sarki ya sa su gidan rahamarsa da rahamarsa da jin kansa idan kuma suna da rai to Allah ya kare su da lafiya kuma ya tsawaita rayuwarsu kuma ya raba ki da su lafiya haka dukkaninmu ma baki daya wannan shine abin da muke fata Allah ya amsa mana dan zatin sa to akwai kuma wasu wanda aka kama yan uwansu ta hanyar kidnapping to Allah madaukakin sarki ya kasance tare da su kuma Allah madaukakin sarki ya tsare rayuwarsu da lafiyarsu da mutuncinsu kuma Allah ya kubutar da su ya dawo da su ga iyalansu lafiya da dukkanin waɗanda Allah ya jaraba da irin wannan iftila'i na musulmi Allah madaukakin sarki ka kasance tare da su kuma ka kwato su mu kuma Allah madaukakin sarki da baka jarabce mu ba Allah ka dada tsare mu wannan fitintunu da suke damun mu a wannan kasa ta mu mai albarka Allah madaukakin sarki kai mana maganin su Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya akwai ɗan uwa Alhaji Muawiya Garba wanda mahaifiyarsa take cikin hali na tsananin rashin lafiya to ana roƙon ƴan uwa su sata addu'a Allah ya bata lafiya Allah ka bata lafiya Allah ka bata lafiya Allah madaukakin sarki ya sa jinyar ta zama kafara a gare ta da dukkanin sauran marasa lafiyar musulmi gida da asibiti sannan akwai ɗan uwa malam bukhari gumal kamar da jiya bayan an tashi daga karatu a turayen saboda jiya ruwa ne ya tashe mu ba mu gama kintsawa ba wato bawan Allah ne dan gwagwarmaya kwarai da gaske da ka shiga garin gumal akwai wata makaranta sunanta nurul huda shine ya assasa ta sama da shekara 25 wajen ma 28 na san duk ranar juma'a zai zo masallacin gadon kaya ya ji tafsirin malam ja'far sai bayan sallar isha kuma ya tafi gida baya kwana amma zai zo ya ji tafsiri da yamma haka suke shigowa bayan sun yi sallar juma'a su zauna a yi sallar magriba a karatun tafsiri da an yi sallar isha kuma su kama hanya su koma Allah ya jarabce shi da doguwar jinya da ya daɗe yana jinya to jiya Allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa muna fata Allah maɗaukin sarki ya ji kansa da rahama Allah ya yafa kurakuransa Allah ya sa aljannar firdausa ta zama ita ce makomarsa Allah maɗaukin sarki ya sa doguwar jinya da ya ta zame masa kafara zuri'ar da ya bari Allah maɗaukin sarki ka yi musu albarka Allah ka ba su hakurin rashin Allah idan mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da imani Allah ka ba mu guzurantar da su Allah ka jikan dukkanin mamatan musulmi waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba sana akwai wani bawan Allah ya ce yana neman addu'a wajen ‘yan uwa akan wani aiki da yake nema to Allah in alkhairi ne ya tabbatar maka in ba alkhairi bane ya musanya maka da mafi alkhairi to da dai akwai masu neman addu'o'i iri daban-daban Allah madaukin sarki ka san mu ka san bukatocin mu Allah ka biya mana Allah ka san mu ka san damuwoyin mu Allah ka yayi mana Allah kai kake da abun biyan bukata baka da bukata Allah mu ke da bukata ba mu da abun biyan bukata Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugabanninmu Allah ka yi riko da hannuwansu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah maɗaukakin sarki ka ba su ikon yin daidai ka kare su daga yin kuskure Allah ka sanya musu mu da tausayinmu da kuma ƙaunar ƙasar da kishinta mu ma Allah ka sanya mana ƙaunarsu da biyayya gare su cikin abin da ba saɓanka ba kuma Allah ka sanya mana kishi da ƙaunar ƙasarmu Allah dukkan wanda yake son ya tayar mana da hankali a gida ko a waje Allah ka san shi in yana da rabon shirya ka shiryar da shi Allah in ba shi da rabon shirya Allah ka nesanta mu da shi Allah ka kame mana hannunsa Allah ka mai da makircinsa ya koma kansa Allah maɗaukakin sarki ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah